Yan siyasar farko a arewacin Najeriya da suka yi zubin farfaro da babbakunta sun yi mata kofa ne da irin mashiga ko mahangar da za ta iya bullewa da bukatun jama'ar arewa waɗanda suka yi ta jan tunga akan shirin rawani ne zai yi jagoranci ko ko zamani ne zai yi shugabanci. Cikin wannan shiri za mu haɗa hancin waɗannan mahanga da zammar haɗuwa akan siradul mustaƙima a fagen siyasa a dakacin mu. Fitila, fitilar rayuwa mai haska gidan kowa shiri na sawaba fm ta kowace mahanga ka dubi ra'ayin siyasa na zahiri ba irin wanda ke amsa sunan siyasa ba a wannan zamani za ka hangi cewa duka yunkurin na neman aje kwarya ne a mazauninta wato dai ba wai kawai fafutuka ake ta neman mulki ba zubi ne da ke neman haifar da wata tafiya da za ta iya bullewa da al'umma kowa dai ya san irin hikima da jagoranci na gari da yan siyasa na jamhuriya ta farko suka kulla wadda har ma ana ganin da waccan hikimar tasu ne arewa ta zarce sa'a ta yadda a daukacin najeriya babu wata gwamnati da take da ta goma shi na tattalin arziki kamar wannan yanki amma duk da irin wancan zubi da magabatan suka gabata buƙatar ai sanin kowa ne ba wai kawai tsari ne na siyasa guda ɗaya tilo ba domin a lokacin da su sardaunan sokoto su ahmadu bello suke gudanar da mulki wanda suke hangensa ta kwararren rike tsarin shugabanci na mulkiya su kuwa irin su malam aminu kano gani suke arewa fa ba za ta samu wani ci gaba ba matukar ba a yi watsi da tsarin sarauta da ke takaita mulki kawai ga waɗanda suka yi gado ba domin jam'iyyar nau ta gina salon tsarin jagorancin ta ne akan ba kowane mahaluki damar shiga fagen siyasa a dama da shi ko da kuwa daga sararin samaniya ya faɗo matukar dai mutum ne da ya cika hankali da mutum dangantaka irin wannan mahanga ita ce ta bambanta tunani da hikimar jagoranci tsakanin jam'iyyun arewa a wancan lokaci wato NPC da NEHO kuma wannan siyasa ta cikin gida sai ta sanya su suke bin gwadabe da tunanin siyasa mabambanta inda yayin da NEHO ke bibiyar tsarin mulki irin na ceto talakawa akan koyi da tsohon tarayyar Soviet ita kuwa NPC tana bin tsarin jari hujja ne na kasashen Birtaniya da Amurka shi kuwa irin wannan ra'ayi ko tsarin shugabanci da siyasu ke ɗora tunaninsa a kai shine yake kafa harsashin gina gwamnatoci da za su jagoranci al'amuran al'umma domin dai sama musu maslaha a cikin rayuwarsu su akan wannan tsari dr mustapha hussein garin gabas ya ce gwamnatoci su ne suke da alhakin fitar da makulla ga jama'a shi ci gaban tattalin arziki na al'umma wani al'amari ne wanda yake da fuskoki daban-daban kuma yake buƙatar gudummawa daga bangarori daban-daban ko da yake so al'umma a karan kansu suna da gudunmawar da za su bayar wajen ci gaban tattalin su da tafi kar da shi amma ita gwamnati ta fi ɗaukan kaso mai ƙarfi wurin tsara gudanar da tattalin arziki da bashi salo da bashi ma'ana da kuma fitar da hanyoyin da ya kamata inganta tattalin arziki din ta hukuma ita ce za ta tsara cewa muna so tattalin arzikin mu nan da zuwa lokaci kaza ya zama kamar kaza muna da bangarorin tattalin arziki bangaren noma bangaren kasuwanci bangaren masana'antu bangaren siye da sayarwa bangaren ilimi da harkokin lafiya muna so a samu ci gaba kamar kaza zuwa lokaci kaza a kowane bangare yayin da aka samu hukuma wadda ba ta da alkibla ko kuma bata samar da hanyoyin da za a inganta tafi da tattalin arziki ko mun kwazan al'umma ko mun jajircewa su ko mun hanzarin su ba za su iya kai ga al'umman nan gaba ɗayan ta kai ga cimma wannan buri ba domin baya hannun mutane ɗaiɗaikun su su tsara manufa da burin da ake so a cimma tattalin arziki dole ita hukuma ita za ta fitar da tsare-tsare da za a bi su kuma al'umma sai su ɗoru akan wannan domin ciwo ma cimma waɗannan burace-burace a ƙasar nan ko kuma a duniya gaba ɗaya gwamnatoci an yi gwamnatoci kala daban-daban masu manufofi kala daban-daban kowace gwamnati in ta zo tsarin da take da shi na ƙoƙarin inganta tattalin arziki da rayuwar al'umma shi ke ba da damar su kuma waɗannan mutane su yi aiki su jajirce akan cimma wannan buri ƙasashen da suke tafiya akan harkar tsari na gurguzu gwamnati ta fitar da ce mu ga tsarin da muke so mu ta hanyar nan za mu cimma burin ta nan ne za mu inganta tattalin arzikinmu saboda haka sai al'umma al'ummar kasashen suka tashi kowa yake neman na kansa kowa ba mace ba namiji ba babba babu yaro babu na birni babu na ƙauye kowa yake nema kansa domin abin da yake in tabbatar maka da abin da zaka iya amfana tattalin arziki shine kokarinka your ability to pay determines what you get duk abin da ba zaka iya biyan farashin sa ba a waɗannan kasashe domin wanda ce manufar tattalin arziki ba za ka iya cin moriyar sa ba haka zalika kasashen kuma da suke tafiya akan tsari na gurguzu socialism su ma suka fitar da ma'anonin su na tattalin arziki cewa za mu tafi ne akan gwamnati ta mallaka. ma'adanan ƙasa ta rike makogarin tattalin arziki da tsara hanyoyin da za a yi saboda haka sai kowa aka ware masa ga abin da zai yi ga abin da zai amfana ga abin da ba zai yi ba sai ko mutanen ƙasa suka yarda cewa dukiyar ƙasa ta kowa da kowa ce kuma su hukumar ta tsaya akan wannan tsari to wannan su ma shi kai suke cimma wannan burin a ƙasashe irin namu idan muka duba a baya tarihi ya nuna cewa gwamnatoci da suka gabata tun bayan mulkin mallaka an yi gwamnatoci daban-daban misali na first republic lokacin da muke tafiya akan tsari irin na ingila muke da premier na prime minister da premiers na riji kowanne bangare musamman bangaren na arewa shi Samad Bello Sadona ya da manufar tattalin arziki ya yi yunkuri ya gaya zai farkar da al'ummar wannan yanki ya inganta tattalin arzikin su sa ya dinga tura mutanen mu karatu kasashe daban-daban aka rinka yin masana'antu manya-manya arewa aka gina makarantu yanzu ka dauka irin makarantar ABU har yanzu an kasa ba ma wai wata irin ta ba ita kanta aimantin ɗinta an gagara girman ta ya kai cewar babu wani adadin ɗalibai da aka ce wai shekarar nan ABU ta ɗabi ɗaliban da sun fi ƙarfinta to wannan ita manufar da shugabanni za su samar haka zalika bai an gina masana'antu hanyoyi hanyoyi da abubuwa daban-daban da za su inganta tattalin arziki shi yasa a wancan lokacin arewan take da daraja tattalin arzikin ta yake ci gaba mutanen ta suke da kima talauci bai musu katutu ba jahilci bai mamaye su ba suke da ta cewa a cikin tafikar da mulkin al'ummar kasar su amma da ta lokaci yayi gaba aka samu gwamnatoci waɗansu sukan zo da nasu tsarin waɗansu kuma su zo babu tsarin ma kwata-kwata to yayin da aka ce gwamnati ba ta da tsari da take so ta inganta tattalin arziki ko da gwamnati ta rinka faɗa misali wannan gwamnatin da ta zo ta yi ta faɗa cewa za su yaƙi talauci za su yaƙi da cin hanci da rashawa za su yaƙi rashin aikin yi amma saboda ba su fitar da kyakkyawan tsari ba da aka dora shi akan ingantaccen uh, uh, tushe ba yasa har yanzu an kasa ganin a uh, wannan wani kyakkyawan sakamako akan abu dole hukuma sai ta fitar da tsari na tattalin arziki me muke so mu cimma ta ya za mu cimma wannan al'amarin to in aka samu wannan shine za ka ga al'umma ta arzikinta ya bunƙasa an samu ci amma komun jajircewar al'umma komun kokarin su a ɗaiɗaikun su komun zage dantsan da suka yi in je gwamnati bata fitar da tsarin da za a ba za ga an rasa hanyar da za a dole gwamnati fito ta ce to ga inda muke so muke mu yaƙi talauci sai a duba ga suwaye wanda talauci nan yafi musu yawa me ya jawo ya ya kamata a yaƙe shi muna so mu yaki rashin aiki suwaye rashin aikin nan yafi shafa su matasa ne mata ne suwane ne sai a ga kuma me ya jawo wannan matsala sai kuma a zauna a ga ya kamata a yaƙe ta sai gwamnati fitar da rika wanda za a ɗora al'umma a kai a tafikar da tattalin arziki ta wannan bangaren sai kaga ga an kai wa mu amma in aka bar mutane a karan kansu ko da ka fito da tsare-tsare tunda tsarin ba mai inganci bane baka bashi kyakkyawan kyakkyawan tsari ba sai ga an kasa mu misali in ka dauki tsari na yan power da ake yanzu an yi shi don a yaƙi wannan talauci da kuma rashin aikin yi na matasa amma har yanzu kowace shekara talaucin karuwa yake kuma rashin aikin yin kara karuwa yake kuma yan power suna bayarwa me matsalar ba a dora shi akan kyakkyawan tsarin da ya kamata ba misali a tattalin arziki muna cewa duk mutumin da ba zai iya ajiye ba zai iya sa hannun jari ba kuma duk wanda ba zai iya sa hannun jari ba kuwa tattalin arzikinsa ba bai taɓa ci gaba ba wannan yan power da ake ba mutane dubu talatin talatin da gwamnati ta bi shawarar masana ta shigar da ilimi a ciki sai a ce to shi waɗannan mutanen da za a za su wannan dubu talatin duk shekara duk wata za a ba su amma ba a ba su damar su cire dubu talatin din nan gaba daya a kowane wata su kashe wannan account da suka yi sai a bada instruction su bankuna a sanar da su ga yadda za a yi duk wanda aka sa masa dubu talatin abin da zai iya cira kawai a account din shine dubu sha biyar ko dubu ashirin dubu goma ko dubu sha biyar tana account din yayin da kai shekara biyu kana ba wannan dubu talatin yana cire dubu ashirin ma misali a wata yana da dubu goma na wata ashirin da hudu shekara biyu kenan kaga yana da dubu ɗari da arba'in a ƙarshe sai ka ce to shi kenan tunda an yi wannan shekara daman kaji ka sa shi na koyar koyarwa ko yana wata sana'ar sai a basu wata wani wani ah, training wani horo akan wata sana'a wanda shi ya zaba da kansa ko kuma aka zabar masa na dan wata daya biyu ko uku idan a bashi wannan horo sai gwamnati to shikenan wannan kuɗi naka da ya taru 120 da ashirin ko da wani abu a ɗauka a bashi tunda yanzu an horar da shi akan wata sana'a sai ya je dora wannan sana'a ga jari shi sai gwamnati sallame su amma sai aka basu da ko sai aka kyale su aka basu dubu talatin a ce musu su ga yadda saboda haka suka ɗauka kawai kamar su ma ma'aikata ne amma kudi na dubu ko zan dauka ne abin da na wadansu suka yi aure wadansu suka kashe kuɗaɗen wadansu suka siya manyan wayo wayoyi abubuwa su sai data su yi waye suka rika kashe wannan kuɗi sai da ƙarshe ya zo an zo an ce to yanzu wani lokacin su ya wuce za a cire ita kanta gwamnati ta da cewa lalle dakatar da ba da wannan kuɗi ce ta yaye su matsala ne a domin mutumin da kai shekara biyu kana bashi dubu talatin ko shekara biyu da wani abu yau ka ce kawai ka daina baka bar wani ingantaccen tsari ba ka tabbata cewa zai zama maka matsala nan gaba waɗansu sun yi aure suna da ƴaƴa kuma ka ce ka daina shi sa har yanzu gwamnati ta kasa yaye su balle ta ɗebi waɗansu to da an bi wancan tsarin da sai a yaye su dama an koya musu sana'o'i daban-daban sun koya ga kuma jari'an ɗauka an ba su shikenan ka sallame sallame sai ka ɗebo wasu to in kana haka shikenan duk shekara biyu zaka iya yaye wasu ka sallame su kuma a cikin su nan ana na samu 60 70% din su waɗansu su sun dogara da wannan sana'ar mutum da an ba su jari alhamdulillah shikenan sun ci gaba za ka ga sun kafa masana'antu ƙananan masana'antu sun fara ƙananan kasuwanci su ma su ɗauki waɗansu aiki kaga sai a samu a rage rashin aikin yi amma ba a yi haka ba ba a yi tsari ba to shi yasa nake faɗa kullum cewa ita gwamnati ce za ta tabbatar da hanyar da za a inganta tsarin tattalin arziki amma mutane a ɗaiɗaikun su ko mun kwazan su da jajircewa su ba za su iya bunƙasa tattalin arzikin al'umma gaba ɗaya ba sai inda tsari ingantacce da dora su a kansa gwamnati zan mai manufa da tsari mai ya kamata mu ya muke so a sa target nan da shekara goma muna son kaza ya faru a ga ya kamata a yi sai a sa a juyar da aka lada tattalin arzikin ya koma nan a ga sai an cimma wannan buri amma an ɗaibo burace burace masu yawa ko ba za a iya cimma kowane ɗaya ba dama wannan shine babbar matsalar to ta kowace fuska dai muka hangi lamarin a yau zamani ya tafi ruwa da irin waɗancan ra'ayoyi domin duk da cewa ba a kan doron tsarin sarautar gargajiya wajen gudanar da mulkin kasa ko jiha ko karamar hukuma amma tasirin sarakuna a cikin irin siyasar da ake gudanarwa a wannan lokaci ba zai iya misaltuwa ba matukar dai za a iya alakanta siyasar da jama'a akwai mahanga ta zamani da ke kallon siyasa a matsayin wani tsari da ke amfani da al'ada wajen zayyana gwadaban mulki wanda zai amsa tambayoyin rayuwa da zamantakewa ta wannan al'umma kan doron imanin su da tarihin su da al'adun su idan ko za mu yi duba ta wannan hanya dole ne a samu sarakuna a cikin harkokin siyasa ko dai a bayyane ko ta karkashin ƙasa. Hakan ta nuna cewa irin manufofi da 'yan Nehu da NPC suka yi amfani da su wajen yakin neman magoya baya. Yanzu haka sun cure a wuri guda ta yadda za ka samu ɗan talaka yana mulki amma yana neman tabarraki da shawarwari daga wurin sarakuna. waɗanda ke da ƙarfin faɗa a jihar yanzu a tsakanin al'umma fahimtar tasirinsu da irin tsarin wakilci da suke da shi a sassan ƙasar da suke mulki shine ya sanya dole ne idan ana neman cimma buri burin isa ga al'umma to dole ne sai an yi amfani ko kuma an yi mu'amala da tsarin su. idan muka yi la'akari da tsohon tsarin mai unguwa da dagaci da hakimi wanda masarautunmu na kasar hausa har yanzu suke kai za mu gane cewa irin wannan tsari da shugabanci yana da wadatar gaske da duk wani sarki zai iya samun bayanai na ƙauyuka da ke kowane sako na yankinsa ba tare da wahala ba amma idan muka duba tsarin gwamnati ya dakata ne kawai a matsayin mazaɓu na kamsaloli waɗanda babu wani tsari a cikinsa da ya wuce wakilcin shi wannan kamsala shi kaɗai idan har shugaban karamar hukuma yana da kamsaloli kimanin goma a matsayin wakilan jama'a hakimi da ke wannan karamar hukuma yana da ɗaruruwan wakilai da suka zarce na wannan shugaban karamar hukuma wato a matakin daga tai da masu unguwanni domin haka hakimi ga alamu zai fi tasiri a cikin al'ummar wannan ƙasa fiye da shugaban karamar hukuma mai wakilai guda goma kacal ganin irin wannan tasiri duk da cewa sarakuna ba sa cikin tsarin gudanarwa na mulki dole ne a yi la'akari da irin ƙarfinsu wajen shiga lamarin al'adu tarihi zamantakewa da addini na mutanen da suke jagoranta wato dai ta haka za mu gane cewa an samu musharaka akan manufofin waɗancan siyasu na jamhuriya ta farko da muka bayyana idan ko har wannan tsokaci da muka yi ya yi gamdakatar da masu neman gina sabuwar aƙidar siyasa a wannan bangare na Najeriya to dole ne su yi la'akari da wata tafiya da za ta iya haɗa hancin hikimomi na waɗancan siyasu guda biyu domin dai ta da wata manufa da za ta iya ceto wannan yanki halin ne yasu da ta afka ciki kuma irin wani tafiya za ta kasance tafiya ce da za ta kai goro ta kai mari a fagen bukatun talakawa da masu ra'ayin 'yan mazan jiya domin dai a cuɗuguna da manta Da wannan shari zan fada fagen siyasar wannan zamani ga dangadan domin bibiyar irin wainar da 'yan siyasa da mabiyansu suke toyawa da zammar ganin ko ita wannan waina ta yi daidai da irin ɗanɗanan da ake fatan jiya a wannan lokaci. Kasancewar duk wani furuci da kalabai na 'yan siyasa a yanzu dai yana tafiya ne kwaco kam akan biyayya ga wani ubangida ko mai gida ko jagora wanda sunansa ne yake yawo a matsayin taken jam'iyya kuma ma shine makasudin siyasa. Irin waɗannan kalamai sune suke shi sunan jam'iyyar da ake kai wacce kawai amma mashi da ita tubalin taka matsayin takara domin haka ne jam'iyyu ke amsa sunayen gidaje na mabiya waɗanda ake yin jam'iyyar karkashin wata runduna wadda ke karɓar umarni daga wani mutum guda a fagen irin wa'annan siyasu matsayin mai gidan da ake yi wa biyayyar ya zarce la'akari da manufa ko aƙidar jam'iyyar da ake neman mulki a karkashin ta hakan ne ke sanyawa idan wannan jami'iyya ta yi matsi sai ka ga an koma wata kuma jagoran tafiyar da shi da masu masa biyayya sukan fice gaba ɗaya su canza sheka domin wai ɗaki ba zai tashi ba ragaya ta zauna irin wannan tsarin siyasa yana tasirantuwa ne bisa irin fahimtar da jama'ar wannan yanki suka yi wa siyasar inda suke dubanta ta mahangar wani mutum da suka amince da shi ko dai mai gaskiya ne ko bai ilimi ko mai kyauta ko malami ko kuma wanda baya cin rashawa a garin mutanen irin wannan dabara ita ce za ta bulle da su to idan ka ɗauke masu biyayya ga jagorancin siyasa saboda neman biyan bukatar matsayi ko kwangila ko aiki ko kuɗi daukacin waɗanda ke irin wannan biyayya domin ganin sun kawo wani sauyi da ra'ayin mutum guda sukan shiga halin da na sani ne domin da zarar wancan mutum ya sauka daga mulki irin ayyukan da ya fada yi ayawa za su yi saboda wanda ya haushi ma sai ya ɗora nasa ra'ayin hakan ce ta sanya wa'adin kan ƙare a daidai lokacin da ruwa ke ƙarewa ɗan kada shi ko bai gama wanka ba malam ali shehu lima masanin harkokin yau da kullum kuma mai fashin baki ya yi ƙarin bayani domin idan da ana bin ra'ayin jam'iyya to da idan na tsaya takarar zaɓe na faɗi ba zan canza sheka ba amma ana cewa an tsaya an yi zaɓe an faɗi wanda suke yan adawar mu sun ci gaba ɗaya sai mu fita daga jam'iyyar mu koma wacan dan ba za mu iya hakuri ba dole sai mun je a can an ci da mu saboda me saboda babu aƙida kaga ba ra'ayin jam'iyyar da ka shiga kake bi ba wanda mun san ana canja jam'iyya a turai amma kafin ka ga dan democrat misali a america ya bar democrat kuma republican tashin hankali ne kuma kafin ka ga dan republican ya bar republican ya dawo democrat ko green party ko tea party ko green party tashin hankali ne amma mu fa anan yanzu nan ana cewa ka tsaya primary election an kare kai ka tafi jam'iyyar adawa ka ce a rusa wani kai burin ka wannan ne baka duba cewa a'a yan jam'iyyar ne ba su ga cancantar ka a wannan abin da ka tsaya suka zabe ka a zaben da gwani ba suke ganin wani ya fi ka cancanta ka taru kun gwara mara baya jam'iyyar ku ta kai in ta kai kuma ku yi hakuri da abin da kuka samu su kuma wanda ba su a zaɓe su ba sai su tsaya su koma sake shiri Allah kai mu wani karan tunda wani karan zai zo to a amma sai a yaye gaba ɗaya karan ka ta kam sai a koma bangaren da suka ci zafi. sai ka ji ana cewa ba zan ba mu ba za mu zauna mai azumi ba kaka kenan babu akida kowa dan kansa yake yi dan aljihun aljihunsa yake yi ba dan al'ummarsa da kishin ƙasa yake yi ba ita ko political ideology daman ai tana nufin har da kishin kasa da kishin kasa da kuma ya za a tattalin arziki ya za a ilimi ya za ka bunƙasa lafiya ya za ka kyakkyawan rayuwa ya za ka samu kyakkyawan muhalli shine political ideology amma saboda babu wannan kai kawai burin ka me za ka samu ya kamata a ƙara gina makarantu a ƙara gina ajujuwa your excellency sai mu ce a'a ba za mu iya zuwa mu gaya maka ba saboda muna tunanin in mun gaya ma za ka sauke mu saboda kai a matsayin ka na your excellency so kake mu ce maka kullum komai noma babu kuskure wanda rayuwa kuma taɓa yi haka ba. shiga inuwar tutar jam'iyya domin neman takara ba tare da gina tafiya akan manufar siyasar jam'iyyar ba shine ke sanya mabiya su rinka kama kama daman da wacce haja za su yi talar bukatar su ga al'umma inda wannan fafutuka kan kare akan yan takara waɗanda su ma idan da zaka binciki manufar da ke sanyawa su nemi wani mukami zaka hangi kwaɗayin kawai na neman hawa kujerar ne bisa doron biyan bukata wannan ne ke sanyawa su kansu 'yan takara ke shiga burbubi su bulle ga biyan su, ba tare da wata takamaimiyar manufa ba wadda ta zama sananniya a wurin masu zaɓe kafin su kaɗa musu ƙuri'a irin wannan makauniyar ƙauna takan sanya a shafe shekaru ana mulki amma labari guda ake bayarwa malam aliyu limawa ya waiwaci irin makasudin da ke jawo mutane su shiga takarar siyasa bisa irin fassarar baibai da jama'ar wannan yanki ke bawa siyasa idan ka tambayi wanda suka fito takara za su gaya ma sun fito siyasa ne ko sun shigo siyasa ne domin su taimaka al'umma amma a zahirance kalilan ne ayyukansu da gaban su ke tabbatar da kanci sun fito saboda al'umma ne mafi yawanci muna fitowa ne saboda ra'ayin kanmu wane ya arziki ni ma yi. sai shi yasa wanda ya tsaya takara ya kai kawai tunaninsa ya za a ya tara shine yake kaga ke ganin halin da muke ciki mutum sai ya tara dukiyar da da shi da ƴaƴansa da jikokinsa ba su talauci ba ya zai da ita oho makocinsa kuma yana fama da bakin talauci ya kasa cin abinci a dada fassara hakan shine za ka ga mutum sai ya dauki ƴarsa ya kai ta ko ɗansa ya kai shi Ingila ya kashe masa miliyan ashirin ya karatun digiri amma ba zai iya taimaka wa dan makocinsa da uniform naira dubu ɗaya don ya je makaranta ba kaga idan da dan al'umma kake yi tunda ka samu damar da zaka iya tura 'ya'yanka waje naku na unguwa tattaro su kai su makaranta su masu je a samu ilimi bakin gurgudu shine abin da zaka iya tunda baka isa ka biya kowa wannan kuɗin ba makarantun gwamnati kai je ka taimaka da kai a inganta su amma kaga ba haka muke yi ba za ga kowa in ya samu zai kai wutar lantarki gidansa awa 24 ba fashi amma makotansa waye zai iya cewa zo ka jona wuta daga gidana ka sha kuma ka san ba za su iya ba za ka haƙa ruwa ka je ai maka borehole a gidanka a ɗora maka tanki ka taba yi makwabtanka ka fito musu da kan famfo ɗaya biyu ka ce kuma ko ki zo ku ki diba ba ma ragewa ƴan uwanmu ko kuma na ƙasa da mu ko kuma wanda suka zaɓe mu raɗaɗin azabar da suke ciki ta wahalar rayuwa kaga wannan take tabbatar da kan cewa mu sun nuna kan cewa ba dan al'ummar muke yi ba tunda ko a turanci an ce me action speak louder than voice tun daga lokacin da aka fara siyasa a yankin arewacin Najeriya dai idan ka kwashe siyasar jamhuriya ta farko alkawarin da yan siyasu ke yi daga kowane bangare na jam'iyyu baya wuce maganar wutar lantarki famfo asibiti hanyoyi noma da sama matasa aikin yi idan idan wayannan alƙawura har sun zama jiki ga jama'ar wannan yanki waɗanda a yanzu suke ganin su tamkar wasu al'adu ko ta gargajiya ta masu neman ƙuri'a a duk cikin waɗannan shekaru babu wata jam'iyyar siyasa da ta bullo da kamfe da manufar sharewa arewacin Najeriya hawaye akan matsalolin barace-barace, fatara da yunwa, talauci, yaƙi da sauro, warware bambance-bambancen aƙidu na addini da suka raba kan al'umma, yaƙi da 'yan jagaliya ko ma zaune, jawo kasuwannin kasashen waje domin nemawa kayan gona kasuwa da dai sauransu. Duk batun dai har yanzu da zare guda ake saka, inda Malam Limawa ya bayanin wannan a matsayin dalilin dankwafewar siyasar Arewa. In ka kula yanzu, ya kamata a ce yanzu ba kamfen ake mana gina mana makarantar firamare ba ba kamfen ake mana da ruwan sha ba ba kamfen ake mana da wutar lantarki ba amma har yanzu waɗannan kullun aka zo daga 1999 zuwa yau da su ake mana kamfen adur har yanzu kuma bu samu ba kaga kenan mu da muke zaba da kan cewa za a yi majam'iyyu sun ce za su yi mana wani abin ko an takarar ce za su yi mana wani abin har yanzu an takarar bu sauke alƙawarin da suka ɗauka mana ba kuma mu har yanzu mu san kanmu ba dan idan da mun san kanmu za mu sake zama da su ne kun mana alƙawari za ku ba mu ruwan sha loko loko da sako sako na arewa kun mana alƙawari za ku gina mana titina loko loko da sako sako-sako na arewa kuma muna alƙawari za ku samu mana da dama-damai wanda za su tabbatar mana da muti bunƙasa noman rani domin tattalin arzikin mai bukata har yanzu ba a kai wannan gacin ba kuma muna alƙawari za ku ba da ilimi kyauta amma wata jihar ana yi wata jihar ba a yi kuma muna alƙawari za ku gina mana makarantu har yanzu yaran mu suna yawo akan titi kuma har yanzu ba a kai bai waye ba akwai inda har yanzu ba a so a tura yaya makarantar har yanzu akwai mazaɓar da ko kuma garin da idan ka je ka ce masu yau na ba ku shugaban ƙasar Najeriya dan nan garin amma sai wanda yake takardar NC e ko diploma ba za ka samu ba kuma anan arewa ba abun mamaki bane dan na san garuruwan da zan iya gaya maka yanzu da yawa wanda idan ka je yanzu garin ko ƙauyen kuma zaka samu mutum sun kai 400 ko biyar ka ce na ba ku shugaban kasa ya fito daga nan garin amma wanda ya gama secondary diploma la ba ka samu ba za su iya kawo ba kaga kenan akwai matsala har yanzu kenan ilimin bai je inda ake bukata ya je ba kuma har yanzu akwai mutanen da in ka kasa kashi arewa gida 100 kashi 80 akalla da noma suka dogara amma kashi 60 kuma bisa 100 na manoman arewa ba sa iya ci da kansu kaga kenan alƙawarin da ake dauka din har yanzu ba a kai ba saboda me saboda zaben muke yi ido a makanci ba ma zaɓe da manufa ba ma zama da mu da 'yan takarkarmu na kowace jam'i ba magana jam'iyya waye zai iya fitar da jaki daga dima ita ce abin da ake bukata misali ba yabo ba kowa ya san anan arewaci zai kai wahala ka je ka samu jihar da ta gama garuruwanta kananan hukumomi da ƙauyuka da tina kama jihar jigawa an san yanzu kenan manomi a jigawa duk inda ya noma kayansa zai iya ɗaukowa ya fito da shi tunda aka fara demokradiyya ake kuma duk watan ta zo dora take in ka tafi kamar aikin magwatan ta bayan za ta zo ta dora shi yasa a jigawa yanzu mun yi fice ko a gwamnati a Najeriya ana yaban jigawa kan cewa ta fi kowace jiha kyakkyawa on titi to kaga wannan wani bangare ne kwaya da za a iya ɗaukar jiga misali a misali da ita to a ce arewa a ce kauyukan mu gaba ɗaya kacab ko ina zaka iya zuwa baka tarar da ko ina za a iya fito da amfanin gona ko da damuna ko da rani a kawo shi inda ya kamata a sayar a saya kaga wannan idan aka ce an cimma wannan ai wani alkawari ne da yan takarkaru suke yi babu magana jam'iyya kuma sun kawo alkawarin da suka irin wannan matsala ce ta sanya har yanzu ci gaban arewa ke goriya a wuri guda mu ba mu fi jiya ba kuma ba mu tarar yau ba kuma irin nau'in dabara da nazari da ake sanyawa cikin jam'iyyun siyasun wannan yanki su ne suka gaza fidda jaki daga dama a bangaren jama'a ɗaiɗaiku waɗanda su ne ya kamata su zaburar da masu rike da mulkin siyasa su ma irinsu a makance ke wajen bibiyar bukatu na kashin kansu ta yadda babu wata yarjejeniya da suke bibiya daga masu mulki da za ta sanya su su ribaci siyasar a ƙungiyance malam limawa ya yi ƙarin bayani a ce to mu tsaya mu ce duk zai zo misali noma muke so ka inganta mana ɗari bisa ɗari so muke da noma noma ya zama shine abin da zai ji tattalin arzikin mu ya ji harkar ilimin mu ya ji komai amma sai ka ga wannan abubuwan yan al'umma suke yi tsakanin su da yan takarar su ba zai wahala ka je ka samu mazaba ko a akwati ko a mazabar kansila ka je ka samu inda al'umma suke taruwa su ce dan majalisar jiha da kai mana alƙawari ka zo mana campaign zauna mu rubuta ga buƙatar mu ga buƙatar ka idan mun baka ƙuri'ar kai kana buƙatar ƙuri'ar mu to mu kuma ga abin da muke bukata idan mun baka ƙuri'ar mu wa'annan abubuwan muke so kai mana in ba kai mana ba ran da ka da akwai matsala tsakaninmu da kai yanzu haka ne zai yi wahala ka samu ta jam'iyyar siyasa Dake da wata runduna ta ƙwararru za ta nazarci irin matsaloli da ke addabar al'umma wanda idan matsalar arewa talauci ne za ta iya bugar kirji ta bayyana wani tsari da ƙwararru suka gina mata wanda zai iya fidda al'umma daga ƙangin talauci ta hanyar wata dabara da ta samar kuma idan aka fitar da irin wannan hikima ko dabara duka mabiya wannan jam'iyya za su ɗauki wannan aiki a matsayin wani kwadago ko buri da suke son cimmawa idan sun samu nasarar hawa kan mulki hasali ma dai ba a fiye samun jam'iyyu da ke ɗora wasu mutane masu wani mataki na ilimi ko na adabu ko na boko a cikin tsarin shugabancinsu ba yawa yawa sun fi ɗora mabiya da ba su da wani ilimi mai zurfi ba domin komai ba sai kawai domin akwai wasu jagororin jam'iyyu da ke da sha'awar amfani da raunin iliminsu domin ci gaba da rike ragabar jam'iyyar irin wannan mataki na ɗora shugabanni na je kana yika shine ke ƙara kore wasu masu ilimi ko waɗanda ke da hikimomi na ilimi wajen barin irin wannan turba barin masu ilimi da sanin al'umuran ci gaba a cikin harkokin siyasunmu na wannan yanki ya taimaka gaya wajen shimfiɗa gwamnatoci da ke yin goriya a wuri guda kuma hakan ne sanya ake ƙara samun dandazon 'yan jigaliyar siyasa a cikin tsarin siyasanmu na wani lokaci malimawa ya karin bayani to maimakon mu tsaya mu fuskance ta ta fuskar ilimi sai kuma muka ɗauke ta fuskar jahilci ƴaƴan mu su ake amfani da su a jagaliya a ba su ƙwaya su taho suna karza takobi da barandami da adda su zagi yayin su su zagi iyayen su zagi sara su asara na sarawa kaga nan me aka yi a ba su ƙwaya su sha kaga an lalata tarbiyar al'umma kwakwalwar yaran da za su zama masu amfani gobe yau Allah ta sanar mahaukata duk inda mutumin da aka ce kwaya ce take ɗiban matasan su ka san ku gaba baka da future gaban mu ba ta da kyau wannan kuma shine abin da yake faruwa a arewa sai dai ba ka daga gan siyasa ba kaga wannan siyasa ita mana a arewa ta mana amfani ba sannan na biyu sai ta tafi zo ta aibatar mana da gaba sai ga a gida ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ba a gamu ciji tsakanin wa da kai kai akwai guraren da ɗa da uba ma ba a gamu ciji kawai saboda bambancin siyasa maimakon mu ta kan cewa wannan fa abin kowa yana da dama ya zaɓi abin da yake so abin da doka ta bar kenan abin da aka yi da saboda ita kenan zaka iya yi da kai da matarka ba kowa jami'a daban daban-daban kuma an yi takarar sanata a katsina aiwa da kani suka fito ɗaya a pdp da apc an ji sun yi fada an ji sun bata da kare ba arziki ne je gidansu ba kowa ya ci ma arziki ne tafi gidansu Pitilo Pitilo ko da har yanzu jama'ar arewa ba su ɗauki harkokin siyasa da muhimmancin da ya kamata su bashi ba ganin yadda wasu mutane da ke da nutsuwa da ilimin shiga tsarin domin kawo gyara da sauyi a cikinsa ke yin baya-baya amma matukar dai jama'a na son warware matsalar rayuwarsu matakin siyasa shine zango na farko da za a fitar da alƙiblar irin gwamnatoci da jama'ar wannan yanki ke bukata kuma irin wannan gwagwarmaya ba ta da wani bangare ko mataki da za a ce shine iyakar waɗanda za su fito a dama da su tunda duk wanda ke ganin ba shi da hannu a siyasa ko bai kamata ya shiga siyasa ba to ya sani yana tsama hannunsa ne akan hanyoyi na ci gaban al'umma da warware musu matsalolinsu. Mu fa sani Shehu Usman Dan Fodio da ya kafa masarautun arewacin Najeriya ko mai Idris Aluma wanda ya kafa daular Borno ba wai tsarin gargajiya suka ɗauka ba har suka kawo wancan sauyi. Idan za mu ɗauki ma'ana da fassarar siyasa ta asali su ma siyasa suka yi irin tasu Wada da ita ne suka iya kawo wani canji a cikin su. Shehu Usman Dan Fodio ya zaɓi matakin jihadi ne bayan da maganganunsa na kalubalantar tsarin wancan lokaci suka ci Domin kafin ya yi jihadin har sai da Yumfa ya kore shi daga Dagel ya koma gudu. kudu wanda a wannan mataki ne aka fara shelanta yin jihadi amma siyasarsa ta farko ita ce fitowa da yi da maganganu na kalubalantar tsarin tsafi da buri da waɗancan sarakuna suka siffatu da shi irin kalamansa na fito na fito da tsarin sarakunan wancan lokaci shine ya sanya yi wa kalmar la ilaha illallah fassarar babu sarki sai Allah domin shafa tsarin sarakuna na wancan lokaci domin haka kamar yadda sarkin Kano mai murabus ya taba faɗi a wata laccarsa kumewa baki a shiru bayan jama'a suna cikin wahala da fatara da yunwa bayan yankunan mu na arewa suna cikin matsanancin talauci ba zai taba haifar ma jama'ar mu da mai ido ba dole sai kowa ya yi siyasa a matsayin matakinsa idan har muna neman warware halin talauci da muke ciki domin idan mutanen kirki suka bar abin kirki a hannun mutanen da ba na kirki ba shi wannan abin kirkin zai zamo abin banza kuma a yi amfani da shi wajen jagorantar mutanen kirki ko sun ki ko sun so da wannan shirin namu zai sa aya a wannan lokaci amma don wada ta haɗa mana sauti sadiqat umar mai malari sai kuma waɗanda kuka ji muryoyinsa a cikin shirin dr mustapha hussein garin gabas da malam aliyu shehu limawa babangida usman hadeja nake cewa saduwar alheri fitila za ta leka gidan kowa ta warwarewa kowa alƙiblar mai yan arewa a fitila za a warwarewa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 sauran batutuwa da suka shafi rayuwar mu al'umma shiri na sawa ba fm mita ɗari da hudu